fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma ɗantani ke ɗauke da ragama shirin ga kanun labarin yau ɗaya ga watan desamba ake sallatar ranar duniya ga kokowar murkushe cutar sida bana ma'udin shine daidaitawa yanzu da ku ji shugaban kungiyar masu ɗauke da ƙwayar cutar a cikin shirin a jiya shugabar batun hulɗa ta ƙasar swiss a ƙasar niger ta kasance a birnin gaya za ku ji makasudin wannan rangadi a cikin jihar doso a shafin rahoton musamman na wanga shirin za mu mai da hankali kan bugun birgin titi mai tsada pave da ake da sharar leda ƙarƙashin lemar ong trois a nan yame. Man sauraro barkamu da yau Alhamis ɗaya ga watan Desamba 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Yau ɗaya ga watan Desamba ake salatar ranar duniya bisa ga kokowar mulkushe cutar sida wadda aka baiwa ma'udin daidaituwa yanzu a ƙasar Niger kasan yaɗuwar cutar yana kan halin daidaito a fadar alhussaini abubakar mai ga shugaban kungiyar masu dauke da kwayar cutar a kasar nijar adama dawaki dauke da fasara A Nijar muna iya cewa matsalar ta daidaito duk da ba a samu gudanar da sabon bincike ba. A yau binciken da ke gare mu ya nuna cewa sifili da digo hudu sun kamu da wannan cuta cikin al'umma Nijar. Gaskiya ba mu samu sabon bincike ba da ke iya ba mu damar cewa adadin ya karu ko kuma ya rage. Har yanzu ba mu samu sabuwar allura ba, amma akwai hanyoyi da dama na kula da wannan cutar, kamar shan kwayoyin ARV, har yanzu kyauta muke bada waɗannan kwayoyin maganin akwai doka ta musamman da anka keɓe dangane da ba da maganin kyauta kwayoyin arv suna taimaka ma mutanen da ke ɗauke da wannan cutar ta ƙanshama ko sida su yi rayuwarsu yadda ya kamata ‘Yan majalisar dokokin ƙasar Nijar jiya a nan Yame sun amincewa dokar kasayin kuɗi na shekara 2023 bisa lamuntar kuri'a 135 26 sun yi watsi da ita ba kuri'a ko ɗaya da ta ƙaurace dangance da hakan kasahin kuɗin ya tashi miliyar 3 da miliyan 245 na kuɗin sefa inda aka samu hawan kasahin bisa ga kaso 11.58 cikin 100 idan aka kimanta da na bara an tanadawa fuskar tsaro kaso goma sha uku da digo biyar cikin ɗari a fuskar ilimantarwa musamman ma sashen gine-ginen makarantu gidan kwana na matasa 'yan mata da kuma ci gaba da zartar da kawo sauye-sauye na wannan sashen an tanada musu kaso 21 cikin ɗari. Har wayo dai a kan batun dokar kasayin kuɗin a rike da sanin a cikin dokar kasayin kuɗin ta shekara 2023 da 'yan majalisa suka amincewa da ita a jiya a ciki akwai shafin wasu matakai na ɗaukewa duk wata sabuwar masana'anta biyan haraji na shekara biyu. Rukayyatu Abdurrahman tawa Saidu Muhammadu Sule kwararre ta fuskar masana'anta wato tambayar komi hakan zai iya haddasawa ga fasarar bayanin da ya mata. amnesty fiscal daukewar biyan haraji gwamnati ta ɗauki aniyar soke haraji na kamfanoni ya kasance lokacin buɗe kamfanin ko lokacin girkuwarsa tsawon shekaru biyu labari ne mai daɗi saboda zai taimaka ya rage rashin biyar ka'ida balle ga sabbin masu kamfanoni a niger da matasa ne cikin wannan tsari na ɗauke haraji tsawon shekaru biyu abu ne da zai taimakawa masu kamfanoni su bunƙasa su samu kuɗaɗen shiga zai kuma ingiza bu buɗe kamfanoni da yawa kuma wata hanya ce ta samun kuɗaɗen shigarwa na haraji saboda idan aka bar kamfani ya yi shekaru biyu bayan haka aka ce biya kuɗin haraji ba zai ji wuya biya ba muna ganin wannan hanya ce ta ci gaba da zai haɓaka tattalin arziki za a iya samun sakamako mai kyau bari mu isa yankin dandawa shugabar batun hulɗa ta ƙasar swiss da ke niger tare da makarabanta a wanga makon sun gudanar da rangadin aiki aiki na bin sau da kafa kan furoje-furoje da kuma zubin jarin da suka yi cikin jihar Doso. A jiya, tawagar ta kasance a gaya ɗaya daga cikin karkarun da kasar switzerland ke zubawa tallafinta yau fiye da shekara arba'in wakilin mu fadal adu ya wa shugabar tawagar fiya hannu tambaya a kai samira rafi dauke da fasara Mun yi irin wannan aikin kafin cutar COVID-19 kowace shekara. Muna hakan ne don tabbatar da kula da ayyukanmu da kuma tabbatar da ingancin ayyukan, ganin matsalolin da abokanan hulɗa, al'ummar gari da hukumomi ke fuskanta, da kuma kawo gyara ko sake dubaru wa ayyukan da muka girka. Gaya gunduma ce mai mahimmanci wa kungiyar Cooperation Swiss da mun fara mu'amala da juna tun shekarar alif tara da da saba'in takwas ta bangaren ruwa. Bayan wani lokaci muna hulɗa sassa daban daban-daban abun da nake gani a nan shine sa kai na musamman na jama'a wato abokanan hulɗa hukumomi da mutanen da muke girka wa'annan ayyukan tare da su kuma ana lura da wani yunkuri mai fa'ida Bari mu sa yankin da magaram taron ƙasa da ƙasa da aka soma ranar 28 ga watan Nuwamba domin karawawa karama wato Profesa Andre Salifu Marigayi a jiya ya kammala jami'ar a can jami'ar Zandar wace ke ɗauke da sunan nasa ma'udin da aka bayar shine kalubalai da hangen gaba na ci gaba a yankin Sahel wato kuzari girkawa na muhalli zamantakewa tattalin arziki haɗin gwiwa tafsirar siyasa tsaro da kiwon lafiya wakilin mu ya firanta da farfesa habu umaru ga fasarar kalamun nasa Kwanaki uku na aiki mun yi matukar mayar da hankali akan sadarwa da dama waɗanda suka shafi tsaro kiwon lafiya ci gaba da muhalli. A cikin waɗannan kwanaki uku masana da suka zo daga jami'o'i daban-daban na ƙasashen Afirka har zuwa Faransa kowa a fannin da ya ƙware ya yi bayani kan wannan batu. A dubi yanayin da ƙasar ke ciki abin da ya rage shine masu ɗauka matakai su ɗauki mataki akan abubuwan da muka kawo su haskaka domin ci gaban ƙasa. Mun cimma gurin wannan haɗuwar wanda duka mahalarta taron sun ji daɗi, kama tun daga tsare-tsaren taron har zuwa ingancin sadarwa da aka. Mu komo babban birnin ƙasa daga ranar 29 zuwa 30 ga watan Nuwamba birnin Yame ya karɓi babban taron ƙasa da ƙasa bisa ga kan sinima. Ƙungiyar masu shirya sinima ta ƙasar Nijar ita ce ta shirya da wannan sabgar wace ta samu halartar manyan mutane da suka fito daga Burkina Faso. Ma'udin ne sinima wani makami ne ga wanzar da zaman lafiya. Samira Rafi ta firanta da babban daraktan cibiyar ƙasa ga batun shirya da sinima a Nijar, Rikta Sani Magori ya ba ta amsa kamar haka. An yi taro na ƙasa da ƙasa bisa abin da ya shafi sinima da zaman lafiya da ya gudana a nan ya mai, Jawaban masana na ƙasar Nijar bisa batun rawar da sinima take takawa wajen bunƙasa zaman lafiya a cikin ƙasa. Yaya sinima za ta iya zama makami na zaman lafiya ba na yaƙar zaman lafiya ba. Bayan sinima akan batun zamantakewa da aka ɗauka zaman lafiya wani abu ne da akwai siyasa zamantakewa da al'adu wanda har mutum ya ke iya shirya wani abu sai ya san waɗannan takuna. Lalle ne mun samu wakilin sakatare na ƙungiyar Fesfako a nan ya mai jajibirin taron Fesfako wanda wannan ƙaruwa ne. Ranakun 20 da biyar ga watan Nuwamba zuwa goma ga watan Disamba 2022 duniya za ta sallace kwanaki 16 na 'yan fafutuka ga kokowa ga musgunawar da ake kan jansi a kungiyar ONG FAD kokowar ta soma tun kamin ma a saka usul din na ranakun 16 ta hanyar ayyukan wayar da kai zuwa ga zababbun wakilai da kuma masu rauni a cikin dukkan jihohin kasar Nijar. Hawa Usman ta naɗa kuma ta fassara mana bayanin Maryama Mamudu Jibo ta ONG FAD. A bangaren kungiyar FAD ba mu tsaya jiran har sai ranar 25 ga watan Nuwamba ba don har gwagwarmaya kan cin zarafin da mata da yara ke fuskanta. A watan da ya shige, mun ba mata ɗari zaɓaɓɓu horo na cikin jihohi kan cin zarafin jinsi da kuma hanyoyin kai ƙara. Mun kuma ba su horo kan yadda za su waye masu wurin al'ummar yankin nasu kai kan musgunawar da kuma hukuncin da ya hau kan waɗanda suka aikata cin zarafin da kuma yadda za su kawo tasu gudummawa don rage cin zarafin a cikin yankunansu. Zaɓaɓɓu ɗari ne muka ba horon, amma mutane mutane da dama ne za su amfana haka zalika mun suma wani ayarin wayar da kai kan kafofin sadarwa na zamani don kara faɗakar da al'umma kan musgunawa jinsi kuma za mu ci gaba da wayar ma al'umma kai kan kwanaki shida da aka yi a faɗin duniya don yaƙi da cin zarafi a ɓangaren jinsi. Bari mu leƙa yankin Abzin wata majallar Nijar a somawar makon nan ta wallafa cewar an samu man a cikin gundumar Arlit kai tsaye shafuffukan yanar gizo suka baza labarin usman umaru wakilin mu da ke can arlit yawa shugaban gundumar arlit nuri malam sani tambaya a kai ga amsar da ya bayar eh wannan jita-jita mu ma ta kawo gare mu da mun gan shi a cikin eh, yan jarida ta rubuta wata jarida ta rubuta ta ce an samu petrol a cikin yankin arlit eh, kusa da arlit to mun sa jami'an mu sun bincika daga ko'ina ko'ina da ko'ina sun bincika mu labarin suka ba mu suka ce babu shi ba gaskiya ne ba zancan muna kwatanta muku ba gaskiya ne ba kuma muna kiran ga talakawan arlit wanda ko cikin yawon shi ya ji labarin ya ga wurin shi da kanshi ya zo ga mu da jami'an tsaro zo mu je mu kira ku yan jarida tare da ku mu je mu ganin wurin kwamitin ƙasa ga batun 'yancin ɗan adam sai da ya sha birnin maraɗi ya shirya da wani kamfin ɗin wayar da kai bisa ga tasirin sauyin yanayi kan jin daɗin 'yancin ɗan adam wajen masu ƙarfin iko da kuma mashawartan da'ira wakilin muhammad mamman ya firanta da bra mamman mamadu ali mashawarci na cnda Wasu daga cikin haƙoƙin 'yancin ɗan adam su ne 'yancin neman mafaka, 'yancin samun abinci, 'yancin muhalli yanayi mai kyau, da 'yancin kiwon lafiya. Idan kuka duba abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasashenmu tare da canjin yanayi da ambaliyar ruwa akwai matsaloli. Idan ba a yi noman gonaki ba ba iya kiwo a wuraren kiwo ko wuraren ba su isa ba wannan duka matsalolin da ke tasiri bisa 'yancin samun abinci tare da annobar gudanawa da sauran cutu. cututtuka. A yau waɗannan abubuwa suna kawo matsaloli na zamantakewa tsakanin manoma da makiyaya, karancin wurare da 'yancin yin rayuwa wanda yana daga cikin 'yanci mai muhimmanci ga ɗan adam. Projen 3E da ONG Ter Solidali ke buga pave birgi wato titi mai tsada da ake da sharar leda da aka tattara daga nan birnin Yame wa'anda da'irar Yame kuma ke amfani da su don yin tituna masu tsada. Domin samun cikon bayani, bari mu saurari rahoton da Asumana Shina ya shirya mana. ɗumbin sharar ledodi zibge ƙarƙashin wata rumfa guntayen nunuwa mulu-mulu da wata na'urar dantsa wannan shine yanayin da ake gani cibiyar buga pave na projen troise da ke cikin balbalin garaji municipal ta yamme amadu sumana mai magana da sunan projen ya bada bayanin sassan daban-daban da ake bi domin buga pavan. muna kunna murhun wuta sai mu saka ƙasa idan ƙasa ta yi zafi sosai sai mu zuba leda. muna horar da mutane uku ƙwararre ɗaya da masu koyo biyu sai su rinka markaɗe abun saka shi a cikin mulu sai mutanen su kai shi wajen injin da yake sanya ya shi ya sanyi don ya yi wajen mintuna biyar sai a fitar da fabe ɗin ba tare da ya karye ba ko kuma don kada ya da zaran an buga su wannan faven meri ta yame ake barawa su kuma mahukuntan na birnin suke ɗaukar matakin yin amfani amfani da su. a tahiru Idi mai fada injiniyan tayar Solidari. Fabe da muke yi muna saka shi ne a hannun ma'aikatar magajin gari. Ita ce take zaɓar wuraren da za a saka pave ɗin. Merit ce take ɗaukar nauyin ma'aikata. Ko projet ɗin ya tsaya, Merit ce za ta ci gaba da wannan Kuma a kan hanya mai bi ta gaban kasuwar Dar es Salaam ne mahukuntan da'irar birnin Yame suka zaɓa domin ajiye wa'annan pave-paven an kuma kuma aji su ne tsakanin hanyoyin biyu ta yanda za a hana wa motoci su yi a wurin Abdulrashid Tunkara mai sa ido ga ayyukan. yanzu ya yi wata biyu zuwa uku da muke wannan aikin aikin ya kai kashi 60 zuwa 70 cikin 100 wannan fasahar an yi ta ne domin kiyaye motocin da suke garewa a kusan kasuwa amma idan aka gyara shi wurin zai yi kyau sannan lokacin damuna ruwan suna tsayawa a gabar hanya kowace tawaga na da mutum uku kuma ya kamata ta buga fafe 80 kowace sahiya amma wani bin hakan bai samuwa kulliyomin a dalilin wasu matsaloli. masu sauraro abin da ya sauka kenan a maraicin a madadin isaka sai da daidai ta sai ko ka ji mu asuma shi na kan edita da kuma mustapha mu masani wanda ya bada umarni ni na ku dan badan na arziki malam mamman gunke muku salama yanzu a tarbi salamatu kadiri ga tanan dauke da labaru da harshen zabarmanci ai saurare lafiya.